ashirin da bakwai ga watan Rabi'in awwal hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da ashirin daidai ga watan tara miladiya dubu biyu da ashirin da biyar Allah madaukakin sarki ya kaddara haɗuwanmu a wannan lokaci a wannan masallaci da muke karatu cikin wannan littafi na ahkamul janani وبدعها نا فضيلة الشيخ المحدث محمد ناصر الدين ابن نوح الألباني Allah madaukakin sarki ya ji kan shi ya gafarta mishi har ila muna cikin wannan fasali da yake magana akan abin da ya shafi wanke gawa wanda shine fasali na goma a cikin wannan littafi a zaman da ta gabata mun yi magana ne akan mahimman abubuwa guda biyu da in mutum ya kiyaye su za su zama sanadiyar ya samu lada na hidima da yi ma mamaci wanda muka yi magana abu na farko shi wanda ya ma gawa wanka ya zama ya kiyaye sirri sirrin abin da ya gani dangane da wannan gawa abu na biyu kuma ya zama yayi don Allah yayi ne saboda neman yardan Allah madaukakin sarki mu karanta ayoyi da hadisai dalilai guda shida da mala ce zai takaito a su mun karanta su insha Allah a wannan fasali na goma mala wai wa yustahabbu liman ghasalahu an yaftasila kuma an so mustahabbi ne abun so ne mana ba wajibi ba ce abun so ne ga duk wanda ya magawa wanka to shi ma in an gama ya je ya yi wanka in aka ce ya yi wanka mana ya yi wanka wanka ta shari'a ba wanka na soso da sabulu kadai ba an gane ku haka abun so ne mustahabbi ne wanda ya maza wanka shi ma ya yi wanka me yasa malike da qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam so da fadin annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan hadisi wanda ya samu asali daga imam abu huraira wanda imam abu dawud imam tirmidhi suka sun rawaice shi النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا duk wanda ya magawa wanka to shi ma ya je ya wanka wanda ya ɗauki gawa a kafafarsa shi kuma in ya sauke ya alaula Ko wanda ya magawa wanka abun so ne shi ma ya je ya wanka wanda kuma ya ɗauki gawan a kafaɗarsa to in abun so ne in bayan ya sauki, to ya je ya yi ya yi alaura sunna ce amma ba wajibi ba ne kamar da za mu ji to bayan da malai ya kawo wannan hadisin ya yi bayani akan furuk na hadisin can ƙasa sai ke cewa wa zahirul amr yufidu al ita kalli hadisin da muka karanta a zahiri a sigan yadda kalmar maganar ta zo za ka ɗauka wajibci cewa man ghassala man ghassala mayitan falyaktasil falyaktasil lamu ɗin lamul eh, amr ko Al'amuru bil wujub yace to a zahirin abun nan lafazin hadisin za ka kamar yana fa'idantar da wajibcin yin wankan yace wa inna ma lam naqul bihi li hadithain mawqufain malaki amma ba ku ce wajibi ba saboda akwai hadisai guda biyu da suka tabbata daga sahabbai waɗanda suke nuna cewa wancan umarnin ba umarni bane na wajibi na wajibci yace kuma waɗannan hadisan lahuma hukmur raf'i duka hadisan kuma suna da hukuncin ar-raf'u suna da hukunci da ke rafa'a su an gane ku mawqufai ne amma hukuncin su hukuncin marfu'i aka ce marfu'i shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa aka ce mawqufi shine abinda sahabi ya faɗa to sanannen abu ne wajen malaman hadisi in hadisi ya zama mawqufi ya zama magana ne na sahabi amma magana ne wanda ba zai taɓa yiwuwa sahabi ya faɗe shi don ra'ayin kanshi ba magana ce wacce ta zama shari'a to tana zama mawqufi ne amma hukuncin ta hukuncin marfu'i yace to hadisan gaba ɗaya suna da hukuncin ar-rafu yace al-awwal hadisi na farko an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu hadisin abdullahi dan abbas Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yake cewa laisa alaikum fi ghasli mayyitikum ghuslun yace ba a wajabta muku yin wanka ba saboda kun yi ma mamatan ku wanka ne ma laisa alaikum bana ba bai zama wajibi ba a ku ba wajibi bane yace idza ghasaltumuhu dan kun yi ma mamatan ku wanka a kuma sai kun yi wanka ba wajibi bane yace fa inna mayyitakum lay fa inna mayyitakum fa inna mayyitakum laysa bi najisin so da ai shi mamacin naku dan uwanku da ya rasu kuka yi masa wankan ai ba najasa bane kun gane ku shi yasa ba a wajabta ba najasa bane mustahabbi ne ku ku yi wanka yace fa hasbukum an tawsilu aydikum ya ishe kuma in mutun yayi ma mamaci wanka bayan an gama ko ya zo wanke hannun shi yace wannan ma ya wadatar ba wajibi bane yin wankan wankan mustahabbi ne aka sunnanta ba ba wajibi Abdullahi dan Abbas Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi shi wannan Imam al-Hakim ah, da imamu al-Baihaqi duka sun fitar da shi ta hanyar Abdullahi dan Abbas na biyu asali na biyu yace قول bin Umar رضي الله Abdullahi maganan Abdullahi dan Umar Allah maɗaukakin sarki ya ƙara yadda a gare shi. Abdullahi ɗan Umar yace kunna nafsilul mayyita fa minna man yaktasil wa minna man la yaktasil. Yace mun kasance mu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya ƙara yadda a gare su. Mun kasance muna yi magawa wanka a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa wasu daga cikin mu sai suna zuwa su yi wanka wasu kuma sai su wanke hannunsu ba tare da su yi wanka ba kuma annabi sallallahu alaihi sallam bai taba aibanta kowanne daga cikin su ba an fahimta ku wannan shi ma dalilin da ke nuna cewa ashe yin wankan ba wajibi ne shi yasa shi ma mala yace yustahabbu mustahabbi ne an so mutum yayi hakan amma in mutum bai ba bai laifi ba in yayi kuma zai samu lada na yayi sunna an fahimta ku ma'ana yin shi ya fi kenan amma rashin yin babu laifi saboda ka mustahabbi ne in kai zama kai ka kana cikin waɗanda suka yi ma mamaci wanka to bayan an gama kai ma ka je ka yi wanka za ka samu lada na kayi wani abu daga cikin abun da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama ya shar'anta Allah madaukakin sarki ya datar da mu fakara ta gama da ce wala yushra'u ghaslu shahidi qatil al-ma'raka walau ittafaqa annahu kana junuban yace ba a shar'anta ba ba shi a cikin shari'ar musulunci yi ma wadda ya rasu a filin yaƙi wanka in mutum ya rasu a filin jihadi to shi ba a yi masa wanka ba a yi masa wanka ba a yi masa sallah ba a yi masa wanka ba a yi masa sallah an gane ku kamar yadda muka yi magana akan wanda ya rasu cikin da harami ko a jikinsa shi ba a sa masa turare ba a rufe masa kansa kuma ana masa likafari ne da haramin da ke jikin shi kadai za a rufe shi da shi abin da ya iya rufewa fa biha wa ni'ma abin da bai iya rufewa ba a bar shi a buɗe eh, na ga wani hoto a a Facebook ana tira wani daga cikin limaman harami yana sallar janaza za wace kusan guda biyar ko shida a gaban shi sai zama wanda ya fi kusa da limamin shi kuma kanshi a buɗe kaga wasu suna ta sokaki suna ta magana ya shi wannan kanshi a buɗe so da ya rasu yana cikin harami ne ba za a rufe masa kai ba kuma yana nuna kuma yana nuna maka cewa shi ya fi sauran daraja ke shi yasa ya zama daga liman sai shi so da ma tsarin sallan sallan gawa haka yake in za yi sallan gawa sama da mutum ɗaya ko biyu za mu zo mu karanta to wanda ake tsammanin ya fi kowa daraja shi ne ke zama daga liman sai shi sauran kuma su biyo bayan shi an fahimta ku shi yasa daga liman sai shi da shi ya rasu ne yana sanye da da harami ko haramin aikin haji ko haramin umra ba za a sa mishi turare ba saboda wanda ke cikin harami ya ga sa turare ko ba za a rufe kansa ba kuma da tufafi sannan za a masa littafa ne abin da ya iya rufewa fa biha wa ni'mat abin da bai rufe ba haka za a bar shi a abin ne shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yub'ath yawmal qiyamati mulabbiyan a ranar kiyama yana tashi daga cikin kabari zai ci gaba da labbaika Allahumma labbaik har zuwa gidan aljanna insha Allah to haka wanda shi kuma ya rasu a filin yaki shi ba za a masa wanka ba shi kaga shi wancan da yake cikin harami za a yi masa wanka amma wanda ya rasu a filin yaki aka kashe shi ba za a yi masa wanka ba ba za a masa wanka ba ko ba za a masa sallah ba yace walau ittafaqa annahu junuban koda akwai janaba a jikin shi ba za a yi masa wanka ba wannan rasuwan da yi a filin yakin nan ya ɗauke wancan an fahimta ku ko da kowa an samu ittifaki cewa wanan nan fa da ya fito jihadin nan aka kashe shi yana ɗauke da janaba duk da haka ba za a yi masa wanka ba menene dalili malike wa fi zalika ahadith yace akan wannan fakaran akwai hadisai da yawa ba hadisi da yawa ba biyu ba sai malai ya fara kawo mana waɗannan hadisai din yace al-awwal hadisi na farko an Jabir radiyallahu anhu hadisin Jabir bin Abdullah al-Ansari Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi wanda mun karanta shi a farkon littafin da muke magana akan sunna ce wasu ma maluma sun tafi akan wajibi ne duk inda mutum ya rasu anan za a anan za a binne shi ba so a dauki gawa daga wani gari zuwa zuwa wani gari hadisin Jabir a ƙarke sai ke cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni in ba manta ba Jabir ya bada labarin da baban shi Abdullahi ya rasu a filin yakin Uhud ko da baban shi da kawun shi har an ɗauke su an sa su abun hawa za a dawo da gawawakin Madina Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarnin kowa a sauke shi a gurin kowa a masa kabari a gurin a nan filin Uhud to bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da wannan umarnin shi ya sake ba da wannan umarnin yace udfinuhum fi dima'ihim yace kowa a binne shi da jinin da ke sa kar a masa wanka kar a masa wanka kowa a binne shi da jinin da ke sa an gane ko walam yakfilhum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yadda an yi ma ko ɗaya daga cikin su wanka ba wa fi riwayatin waya annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana shahidun ala haula yace ni ne zan ba da shaida akan waɗannan waɗannan lufuhum fi dima'i ku rufe su a cikin jinin su kar ku musu wanka fa innahu laysa jarihun yujrah fillahi illa jaa wa jurhuhu yawm al-qiyamati yadmi launuhu launu dami wa rihuhu rihul misk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda babu wani wanda za a ji masa rauni dan ɗaukar kalman Allah a filin yaƙi kenan illa ja'a wa jur'uhu yawmal qiyamati yadmi face zai zo ranar alƙiyama wannan raunin da aka ji masa yana zubar da jini launuhu launu dami gashi kana kallo abin da ke zuba kalan kalan jini ne warrihu warrihu rihul misk amma kuma kamshin yana kamshin almiski na aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka kowa a binne shi da wannan jinin da ke jikin shi kar a musu wani ya ba da wannan umarni kuma haka aka yi dukan su waɗanda aka kashe su a filin a filin Uhud wannan hadisi na farko ke hadisin Imam Bukhari Imam Abu Dawud Imam An-Nasa'i Imam Tirmidhi Ibn Majah duka sun rawaito da Imam al-Baihaqi insha Allah ah malaki ya sake zuwa nan ruwaya na daban min ruwayati Jabir an Jabir marfu'an daga ruwayan Jabir har ila yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la taqsiluhum kada ku musu wanka fa inna kulla jurhin yafuhu miskan yawm al-qiyam yace saboda kowane rauni da kuka gani a jikinsu nan a ran tashin alkiyama zai rinka kamshi ne na almisk walam yusalli alaihi jabir yace kuma dukkan su babu wanda aka yi masa sallah ba musu wanka ba ko ba musu sallah ba haka aka binne su bisa umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shi ma isnadi ne isnadi wanda ya tabbata ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wa sallam الثاني حديث نبي yace an abi barzata daga abi Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kana fi mazzal lahu yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance a wani ɗaya daga cikin yaƙoƙa da ya tafi fa afa Allahu alaihi sai Allah maɗaukakin sarki ya ba annabi sallallahu alaihi wa sallam nasara a wannan yaki faƙala li ashabihi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce sahabbansa hal tafqiduna min ahadin shin akwai wani wanda kuke nima ba ku gani ba wanda mun zo tare da shi daga cikin mu yake musulmai sahabbai qalu na'am suka ce eh fulanan wa fulanan wa fulanan suka lillissafo wanda ba a gansu ba sai sake tambayan su hal tafqiduna min ahad shin akwai wani wanda kuma ba ku gani ba qalu la suka ce a wa'annan ma da muka lissafa yanzu mun gan su qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lakinni afqidu julaybiban yace amma fa ni fa ban ga wani ba ban ga julaybib ba julaybib ɗaya ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ba balarabe bane bakin fata ne dan Afrika ne bakin fata asali ya zo madina ne a matsayin bawa daga baya ya samu yanci ya musulunta ya zama kuma yan gaba gaba a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Bilabi ya dade da ya aure ba so dai yana tunanin a ina ne zai je neman aure yana yantaccen bawa kuma ba balarabe ba wane ne wane ne zai bashi aure wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce Julaibi baka yi aure ba sai ce eh me yasa ya ce Rasulullah to ai na zan je neman aure kuma ma wanda ko sisi wanda ko sisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ka je gidan wani suna da ya ka ce na ce su baka auren wannan ya Julaibi ya tafi sallama ya faɗa musu sakon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ƙarshe aka bashi aure a ranan da amaryan shi ta tare a ranan aka yi shela za a je wannan yaƙi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gama yaƙi bai gan shi bai ce ban gan shi ba amaryan shi ta tare sai ji ana hayya alal jihad yace ce amarya to za mu fita sai mun dawo kare sahabbai ku yana angwanci a ranar an ce hayya alal jihad yace ce amarya to manzo Allah ya kira za mu tafi in mun dawo to in ba mu dawo ba mana addu'a kawai ya fita tafi zo an gama yaƙi gashi an tara musulmai waɗanda suka yi shahada ga waɗanda suka rage a rayu. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ganshi yace walakin ni julaybi ban yace ban ga julaybi a nemo mun julaybi fatlubuhu kowa aje a nemo shi fa quliba fil qatla sai aka je aka fara neman shi cikin gawawwaki ana ta bincikawa Fa wajaduhu ila janabi sab'atin qatalahum da suka je suka tarar da Jalabib a tsakanin kafarai guda bakwai duka bakwai sun mutu shi ma ya mutu sun kewaye su bakwai gashi kuma su alaman sun fafata ya karsu ila raunin da suka yi masa shi kuma bai bai zai iya tashi a gurin ba shi ma ya rasu a gurin thumma qatalu wanda suka kaji fa utiya an sallallahu alaihi wa sallam sai aka zo da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa waqafa alaihi manzon Allah sai tsaya akan shi akan gawan gawon fa qala sai manzon Allah ya qatala sab'atan thumma qatalu manzon Allah ya tabbatar da cewa fafatawa yi da waɗannan bakwai ya kashe su ka kashe shi hada minni wa ana min Allahu akbar manzo Allah ce Julaybib daga gare ni yake ni ma daga gare shi nake da ni da shi duka abu ne wannan falala ce ta Julaybib manzo Allah ce hada minni wa ana min hada minni wa ana min manzo Allah ya faɗa har so uku thumma qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma fa'ala bi dira'aihi hakaza sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai shimfida shimfidan hannunsa haka fa basataha ya shimfiɗa zara'in hannunsa haka fa wada'ahu ala sa'idai sai ce a dora masa jalabi akan hannunsa shi zai kai jalabi wannan makwancinsa da kanshi da kanshi manzo Allah ya shimfida hannayensa biyu aka dora masa jalabi akan hannunsa ya dauki jalabi zuwa makwancinsa laysa lahu sarirun illa sa'idai annabi sallallahu alaihi wasallam babu wata makara da aka ɗauki jalabi face hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce makaran da jalabi ya hau zuwa makwancin manzon Allah ya ɗauke shi akan wannan hannun nasa qala ce fa hufira lahu wa wudi'a fi qabrihi aka haƙa masa kabari manzon Allah da kanshi ya ɗauke shi ya sa a cikin kabarinsa walam yaghfir ghaflan manzon Allah bai ce a wanke shi haka ba wanka aka binne shi da kayan jikin shi ba a yi mishi wanka manzo Allah da kansa ya sashi a cikin rami an gane ku wannan malaki hadisi na biyu dalili na biyu da ke tabbatar da cewa wanda ya mutu a filin yaƙi a wajen jihadi ba a musu wanka wannan hadisin imam muslim da imam tsayalisi imam ahmad imam albayhaqi duka sun fitar da shi hadisi na uku malaki an anas radiyallahu anhu hadisin da ya tabbata daga anas dan malik Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yace anna shuhada'a uhud lam yughassalu wa dufinu bi dima'ihim wa lam yusalli alaihim ghayru hamza yace gaba ɗaya sahabbai da aka kashe su a filin yaƙin Uhud babu ko ɗaya da aka masa wanka dukan su an binne su ne da tufafin jikinsu ko babu wanda aka yi masa sallah sai Hamza Hamza shi kadai aka yi masa sallah shi kadai aka yi masa sallah malama suka ce wannan ke nuna cewa sallan ba ba wajibi ba kenan an yi ne an yi ne saboda daraja da matsayi na musamman da Hamza shi kuma yake da shi akan sauran a nuna duniya darajan man da Hamza babu wanda aka mun sallah jana dan Malik Allah ma madaukakin sarki ya kare da a gare shi hadisi Imam Abu Dawud Imam Al-Hakim An-Naisaburi Imam Tirmidhi duka ya tabbata da gare su ta sahabi Anas dan Malik Allah ma madaukakin sarki ya kare da a gare shi hadisi na hudu akan wannan malikin abdullahi bin zubayr daga abdullahi dan az-zubayr Allah madaukakin sarki ya kare da gare shi dan az-zubayr bin al-awwam dan nana asma binti abi bakr as-siddiq jikan jikan abubakar radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu shi kadai ne duk sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya samu abinda abdullahi bin Zubar yake da shi shi sahabi baban shi da maman shi sahabbai kakan shi sahabi baban kakan shi sahabi shi kadai ne baban shi shine Az-Zubair bin Al-Awwam mahaifiyarsa ita ce Asma binti Abi Bakr Siddiq kakan shi ne Abubakar As-Siddiq ha kuma baban kakan baban baban kakan shi kuma shine Abdul ah, Ibn Abi Kuhafa baban Abubakar Siddiq duka sahabbai kamar yadda a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya samu wannan darajar kamar Abubakar shi kadai ne da shi da ƴaƴan shi da jikokin sahabbai shi kadai ne duk sahabbai babu wannan darajar sai shi an gane ku Abdullahi bin Zubair Allah ya madaukakin sarki ya kare da a gare shi yake ba da labarin sai qissati Uhud shi ma yana ba da labarin abin da ya faru a wajen yakin Uhud yace في قصة عهد واستشهاد حنظلة بن أبي عامر شما حنظلة ابن أبي عامر أنا سوء لسكي شهادة أسيل ياكي أحد قال عبد الله بن زبير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yace masahabbai inna sahibakum tafsiluhu almalaika yace hangala bin abi amir na ga mala'iku suna yi masa wanka duka duka wanda suka rasu ba wanda aka mishi wanka manzo Allah ce to ga ya ga mala'iku suna yi ma wanka fasalu sahibata ku je ku tambayo mana matansa me ya faru me ya faru duka sahabbai ba wanda aka mishi wanka haka duka aka binne su duka babu wanda mala'iku su zo suna masa wanka sai hanzala me ya faru ku je ku bincika mana faqalat shi matan shi kharaja wa huwa junubun lamma sami'a al-hadi'a tace ai hangala yana cikin janaba bai yi wanka ba yaji ana hayya ala al-jihad yaga kila in ya tsaya yi wanka zai makara a tafi a shi ya fita فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah yake lidhalika ghassalatu almalaika yace dalilin da yasa malaiku suka masa wanka ke mana ba sun masa wankan gawa ba sun masa wankan menene janaban da ya fita da shi kare aljanna da janaba da ke an fahimta ku kaga duk da duka mala ya kawo nuna mana dalili da yake nuna cewa wanda ya rasu a filin yaki a wajen jihadi ba a yi masa wanka wannan hadisin imam ibn hibban imam al-hakim imam al-baihaqi duka sun fitar da shi hadisi na dalili na biyar da mala ya kawo yace an ibn abbas radiyallahu anhu qala shi ma daga Abdullahi Ɗan Abbas shi ma duka akan kissan abin da ya faru a yakin Uhud yace usiba Hamzatu bin Abdul Muttalib wa Hanzalatu bin Rahib wa huma Ya yace a wannan yakin na Uhud da Hamza dan Abdul Muttalib da Hanzala bin Rahib shine bin Abi Amir da yi magana da su yace ce su sun rasu a filin Uhud kuma dukansu suna da janaba a jikinsu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما التي رأيت الملائكة تغسلهما yace na mala'iku suna yi musu wanka mana duk da haka bai sa annabi sallallahu ya ce a musu wanka ba tunda sun mutu a filin yaki to haka za a binne an gane sai malai yake cewa wa anna wajha dalalati alhadith ala adami mashru'iyyati ghasl ash junub huwa ma dhakarahu ash وغيرهم أنه لو كان واجبا لما سقط بغسل الملائكة yace ka sani cewa magana akan cewa koda wanda ya mutu a filin yakin nan an tabbatar yana cikin janaba fa za a yi masa wanka ba yace shine abin da malamai suka faɗa musamman ma Imam Shafi'i Allah madaukakin sarki ya ji shi gafarta mishi yake cewa annahu law kana wajiban da wajibi ne a yi musu wanka koda sun sun mutu a filin yakin da janaba a jikinsu su lama saqata bi ghasl al malaika ai da wankan da malaiku suka yi musu da bai wadatar ba da duk da haka annabi zai ce a musu ne wanka to da wancan wanka ce ma'anawi ai ba wanka bace ta zahiri ko haka bane da wajibi ne to da duk da haka tun da ya tabbata suna da janaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce a sake musu wanka yace wala wala amara annabi sallallahu alaihi wasallam bi ghaslihi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da a musu wanka yace li anna al maqsud minhu ta'abbud al amma ba ai haka ba da manufan kar a musu wankan bautarwa ne da Allah madaukakin sarki ya bautar da mu ƴaƴan adam akai haka yake so ai an fa an gane ku haka yake so ai suraka daga cikin waɗanda ko sun mutu ba a musu wanka akwai mai wanda ya mutu a filin yaƙi aka kashe shi a filin yaƙi ba za a masa wanka ba ba za a canza masa tufafinsa ba haka za a binne shi kuma haka zai tashi a filin alkiyama Allah madaukakin sarki ya sa mu dace da alkhairi kuma insha Allah ta'ala anan zamu dasa aya a yau abin da muka faɗa wanda ya zama daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu lada akai abin da muka faɗa wanda ya zama na kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah muke roƙo da ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira na wa alaikum assalam hmm. ya ce tambayarsa ita ce sallah da annabi sallasan yamma Hamza bin Abdul Muttalib yana nuna cewa sallan tana ƙara mutum mamacin daraja ce ko kuma khususiyya ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda malama suka faɗa shine a'a sallan tana nuna darajar shi ne shi ba wai sallan bace take ƙara masa daraja a sallan ce take nuna darajar shi da martabar shi kamar da ya tabbata waɗanda ma ake mun sallan na wajibi nabi sallallahu alaihi wasallam yana bambanta yawan kabbarori da yake yi mutum zuwa mutum haka ma sahabbansa musamman sai da Umar akwai wanda in rawa sallah sai ya masa kabbara biyar akwai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kabbara bakwai akwai wanda sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kabbara tara an gane ku iya martaba da darajar da mutum yake da shi iya yadda kwana abin yake nuna matsayin shi ba wai abin ke ƙara mishi matsayi ba a gane ku za zo mu karanta a babin sallan gawa insha Allah ta'ala Allah ya samu dace ai ko salam eh eh har duniya ta nade za a iya yi Allahu a'lam eh insha Allah Allah ya samu dace اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله